ko da wannan invitation na ɗauran aure mai ɗauke da ayatul kursiyu rubuce da kuma bangaren shi na ɗauran aure congratulations on your wedding shi ne ke son malam ya duba shi domin a faɗakar da jama'a akan illa lallai magana kan invitation don sanar da aure malamanmu sun yi magana a kanta daga cikinsu akwai muhammad salih bin uthaymin rahimahullahu ta'ala an tambaye shi akan yin invitation don sanar da ɗaurin aure sai ya ce yana halatta amma yana fatar a sa wani abu na karantarwa a cikin invitation din don a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya an sanar da wanda ake so a gayyata gayyata sannan kuma an mashi wa'azi an karantar da shi to wannan shine abinda Muhammad Salih bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya faɗi kuma akan shi muke bada fatawa cewa buga invitation yana halatta amma tare da abinda malam ya faɗi amma wannan bai nuna a yi invitation irin haka ba wanda ba wannan ne na farko ba so da yawa mukan ga invitation da kalanda ma ɗauke da ayar ƙur'ani musamman ita wannan aya ayatul kursi wanda wannan bai dace ba malamai sun ce bai dace a yi ado da alƙur'ani ba irin abin da ake a masallatai a rubuta shi a jikin bango ko a wasu makarantu ko a wasu ɗakuna wanda ake wasu taruka a cikinsu suka ce wannan bai dace ba don ƙur'ani an sauka da shi don aiki ba don yin ado da rutun ayoyin shi akan gine-gine ba amma lokaci ɗai suka ce babu laifi in za a yi wani taro sai aka yi amfani da bana ta kyalle aka rute wata aya ko wani hadisi da ke ba da ma'anar wannan taron suka ce babu laifi in an yi hakan in an gama sai a cire amma a bashi dindindin kuma a mai rutu irin na ado suka ce wannan bai kamata ba amma an rutu mai karantuwa don faɗakar da mahalartan wannan taron abinda taron ya ƙunsa to babu laifi to amma irin wannan duk da an yi shi a matsayin wanda za a laƙa a jikin bango ko a rataye amma ba kowa zai iya kula da hakan ba to don kiyaye martaba Alƙur'ani da ayoyin ƙur'ani ya kamata a nisanci rubuta ayoyin ƙur'ani a jikin invitation na aure ko na kiran wani taro ina fata allah sa wani amfani mu sai tambayar da muka kwana da ita a jiya ya ce ala gafarta malam shin mutum yana iya yin wani aiki na lada ya ce allah ya ba da ladar ga mahaifansa alhali mahaifan nasa suna raye sannan ya ce menene matsayin kwallo a addinin musulunci ko ta halarta shin ko ana iya yin sallar nafila bayan sallar la'asar magana akan ba da kyautar aiki ga wani matsala ce da malamai suke sabani a kanta amma mafi yawan malamai sun yadda da ana iya wani aiki a ce an ba da kyautar shiga wani an ba da kyautar lada shiga wani amma dai abin da ya fi mutum ya bar aiki ga kan shi. to aikon da ka yi na lada ka bar lada allah ya baka ita wanda kake so da alkhairi sai kai mashi addu'a domin lada kada ka rina ta komi karancinta za ka bukace ta gobe kiyama ta ka kwashe ka ba kowa ita lokacin bukatar ta ya zo ya za ka yi shi sa nake mamaki project da ake rubutawa na makarantun high institution da jami'o'i sai ga mutu ya rubuta cewa hadiyya sai ce na ba da kyautar wannan aiki na wani ma sai ce na ba kyautar ladar wannan aiki na ga kaza da kaza sai ya kirga wasu mutane wannan kuskure ne da haka muhammad salibin uthaymin rahimahullah ta'ala ya ce ya kamata ayyukan ibada da mutum zai yi su ya bar ladarsu ga kanshi duk wanda ke so da alkhairi sai ya mashi addu'a to wannan magana ta malam ita ce daidai amma ka sani su mahaifa ko ka ce ka ba su lada ko baka ce ba sai an ba su lada kwata-kwata lada da aka baka ya zo cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk lokacin da ɗa ya yi wani aiki na alkhairi Allah zai ba mahaifin shi kwata-kwata lada da ya ba shi ba tare da shi an rage mishi ladar shi da komi ba daga su mahaifa sun mafi karfin ka ce ka ba su sadaka kamar yadda malamai suka ce annabi sallallahu alaihi ya fi karfin ka ce ka ba shi sadaka da ko suna cewa sun ba da wannan lada zuwa ga annabi muhammadu malamai su ce ina annabi muhammadu ya fi karfin wannan don shi duk duniya yana lada duk musulmin da ya bi shi daga me zai dan aiki ka kaɗan <laughs> yawwa sannan yana da ajirun ghairu mamnu amma abin shafi kwallo mun yi hudu ba wajen so biyu game da kwallo a wannan masallaci mun ji asalin kwallo daga kasashen kafirai ne ta fito mun ba da tarihin kwallo ƙasar faransa da ce ƙasar da ta fara yin kwallo har abin ya je ingila ya je amerika har aka samar da ƙungiyar duniya ta kwallo ya zama ana iya kwallon duniya ko yaushe wanda yanzu zama ana na ana yi to kun da ji tushen kwallo kenan daga ƙasar daga kafirai take kuma mun ji abin da Allah hudu yau walantar zuwa an kala yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala in tabata ahwa'ahum to kwallo tana cikin ahwa'ahum dan mu muna da wasannin mu na musulunci imam suyudi yayi rubutu littafi a kansu muna da kokowa ka san da wannan muna da ko a langa ba mu da langa ina magana musulunci ba al'ada ba haushe ba a hausa ake da langa amma a musulunci muna da wasanninmu na motsa jiki akwai kokowa annabi ya yi kokowa da wani ya ka da shi ta muna da kokowa har littafi na musamman su yi da ya rubuta kanta littafin sunan shi kokowa wallahi mala to muna da kokowa muna da tseren doki sannan muna da me muna da koyon halbi sannan muna da koyon ruwa iya ruwa iyo to wannan dabin muna da su to kare ita kwallon asalinta daga kafirai take ba daga musulunci ba tarihinta na duniya ya nuna cewa daga kafirai take abu na biyu malamai sun tattauna halaccin yinta ko rashin yinta duk da cewa daga kafirai take sai suka ce yana halatta a yi ta in an yi ta da manufar motsa jiki da a samu karfin taimakon addinin musulunci sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu in ba haɗuwa maza da mata sharaɗi na uku in ba bayyana da tsiraici sharaɗi na hudu in babu kuwa sharaɗi na biyar sharaɗi na biyar in babu tozarta da lokutan sallah sharaɗi na shidda in ba caca tsakanin masu yinta ko wani daga wani bangare to wa'annan su ne kaɗan daga cikin sharuɗan da malamai suka shata suka ce in in kwallo ta cika su to tana halatta a yi ta to sai ku duba ku gani wa'annan sharuɗa sai sun cika sanar ta halatta a yi ta abu na ƙarshe na fila bayan sallar la'asar wannan su ne muhimmai ba su kaɗai ba ne su ne muhimmai akwai littafi da nake da shi mai suna kurratul qadam ƙwallon ƙafa shi ne sunan littafin lokacin ne wannan hudu ba sai da nuna mutane shi a nan sannan akwai littafi mai suna alƙaulul mubin fi akhta musalli wani littafi ne da wancan da wannan duk malami guda ya yi su hasan mashhur a cikin littafi yake faɗar cikin kurakuran kwallon ƙafa tana sa mutane da dama su rasa sallar juma'a da sai ya kawo wasa da aka yi 1990 kaza mutum dubu kaza rasa juma'a wasa da aka yi 1990 kaza na duniya mutum kaza rasa juma'a ya dinga lissa hawa nan ma sai bayanin illolin kwallon kafa haka yan uwa matasa ku ji tsoron Allah addinin musulunci na da bukatuwar ku makarantun mu suna bukatuwar ire-iren ku sannan masalatai mu suna bukatuwar ire-iren ku amma abin bakin ciki sai mu dinga samun ku hilin kwallo mu zo mu yi karatu ba mu gani ire-iren ku mu zo mu yi sallah ba mu ganin ire-iren ku to ya kamata a ji tsoron Allah a sani kwallon nan cikin manufofinta shagaltar da matasan musulunci amma bin shafi sallah bayan la'asar idan rana annabi ya hana sallah bayan la'asar hadisi karara cikin bukhari da muslim ya ce ba sallah bayan la'asar sai rana ta faɗi amma cikin wasu ruwayoyi annabi ya kayyada wannan hani da cewa matukar rana ba ta yi ja ba ko kuma in ran ta yi ja da ta yi jan faduwa to lokaci ne ba a yi amma kafin ta yi jan faduwa wasu hadisi sun nuna ana yi kuma shi ma annabi ya taba yi wannan shine a dunkule wallahu ta'ala alam alhamdulillah da kuma wannan amsa tambaya ta malam za mu dakata a yau sai kuma gobe insha Allah inda muke fatar dawowa domin ci gaba da wannan tafsir a yau mun kwana aya ta 124 a cikin suratul baqara gobe insha Allahu za mu ci gaba a madadin malam bashir aliyu mai kwano da ya yi ja baki sai kuma shehu malami shek sa'idu aliyu mai kwano da ya fama da fassara allah saka wa malam da alkhairi sai bawa allah da ya ɗauki nayin wannan tafsiri a kafafen yada labarai a madadin kowa da kowa mustapha jafar kaura ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.